واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل sauraro kun kamo rado bayot hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ne tare da ko a cikin wannan fotar wacce ita ce zango na karshe a wannan rana da fatan an wani lafiya to abubuwan da za mu gabatar muku a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi shirin nan na ko kun san daga nan kuma sai labarin duniya da dumi su sai kuma shirin nan na afirka a yau abin da zai biyo baya shine shirin nan naku na murai masu saurare sai kuma kyasoshin rayuwa sannan fatoyin musulunci daga nan kuma sai duniyarmu a yau da fatan za ku kasance tare da mu domin sauraron dukkanin waɗannan abubuwan ɗaya bayan ɗaya yanzu sai a gyara dama domin a saurari shirin nan na ko kusan tare da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau laraba 25 ga watan nuwamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da tara ga watan rabiu thani na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 140 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 25 ga watan nuwamban shekara ta 1880 wani likita ɗan ƙasar faransa mai suna charles lebron ya sami nasarar gano kwayar cuta wacce take haddasa cutar malaria bayan gano kwarar cutar dai dr labran ya kuma samu nasarar gano maganin cutar daga bisani bayan gudanar da bincike da kuma gwaje-gwaje masu tarin yawa akan hakan sakamakon waɗannan muhimman nasarori da dr lebron ya samu a fagen ilimin kiwon lafiya da magunguna an bashi kyautar lambar yabo ta nobel a shekara ta 1907 masu ware ko kun san cewa shekaru 55 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 25 ga watan nuwamban shekara ta 1965 mobutu sese seko ya jagoranci wani juyin mulki wanda aka zubar da jini mai yawa a kasar congo sannan yana da kansa a matsayin shugaban kasa da farko dai yana daga cikin waɗanda suka yi gugurmiyar kwatar 'yancin kan kasar daga hannun turawan mulkin mallaka na kasar portugal a shekara ta 1960 sannan ya rike mukamin firaminista wanda kuma a lokacin ne aka kashe patrick lumumba sannan a shekarar ta 1965 ya jagoranci juyin mulki wanda ya kai shi ga zama shugaban kasar ta congo mobutu ya soya sunan kasar daga congo zuwa zaire a shekarar ta 1990 aka fara samun 'yan tawaye da suke dauke da makamai a kasar waɗanda suka sami nasarar korarsa daga kasar a shekara ta 1997 bayan ya share shekaru 37 yana kan mulki. da ƙarshe masu ware ko kun san cewa shekaru 41 da suka gabata a rana irin ta yau aka kafa rundunar basij ko kuma mayaka masu aikin sa kai a jamhuriyar musulunci ta iran bayan da gayi imam kumeni ya buƙaci a kafa rundunar mayakan sa kai ta basij tun bayan kafa rundunar basij ne dai mayakan wannan runduna suke tallafawa wajen kare kasar musamman a lokacin kallafaffen yaƙi na shekaru takwas tsakanin iran din da gwamnatin ba'as ta iraki a halin yanzu mayakan basij suna nan a dukkanin bangarori na rayuwar al'umma kuma suna a matsayin mayaka na ko ta kwana a duk lokacin da ake bukatar su domin kare ƙasa. jama'a masu saurari assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio hausa boh da ke karkashin hausa tv a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa karfe bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe biyar da minti uku zuwa karfe shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kHz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 a wagon Najeriya, Nijar, kamar Chadi, Burkina Faso da kuma Togo. wato karfe 12 da minti 23 zuwa karfe 12 da minti 50 a agogon gmt da ghana akan mita 16 kilohertz 17595 shirye-shiryen mu na dare kuwa suna zuwa ne daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 a agogon najeriya nijar kamar da chadi da kuma burkina faso da togo karfe 6 da minti 23 zuwa karfe 7 da minti 20 kenan agogon gmt da ghana akan mita 41 kilohertz 7225 A jamhuriyar Nijar kuwa ana iya sauraron shirye-shiryen wuta waɗannan tashoshi na FM kamar haka a birnin mai radio Tambara megahertz 107 sai kuma a birnin da magaram zindar ta gidan radio gaskiya fm megahertz 89.5 Kuma da yanzu kuma ga tahiraji ɗauke da labarin duniya da dumi su. ga labaran duniya da farko ga kanunsu. janar salami ya ce yaƙi da ƙasar iran ya fita daga cikin zabin maƙiyan ƙasar gwamnatin ƙasar pakistan ta ce babu wani shiri na kulla hulɗar jakadanci da harje ƙasar isra'ila an tsawaita halin kota kwana a ƙasar tunisia na ƙarin wata guda yanzu kuma ga cikakkun labaran babban hafsan hafsoshin sojojin kare juyin juya hali musulunci na kasar iran irgc a takaice Burgediya janar hussein salami ya bayyana cewa yaƙi da kasar iran ya fita daga cikin jerin zaɓin da makiyan kasar iran suke da shi don fuskantar ta majiyar munar juyin musulunci ta iran tana kalto salami yana faɗar haka a yau laraba a lokacin da yake jawabi a taron hotunan bidiyo na zagayowar ranar kafa rundunar mayakan sa kai ta basij a nan birnin tehran salami ya kara da cewa dakarun basij Beach sun taimaka sosai wajen kare kasar Iran daga makiyanta tun bayan kafa ta shekaru fiye da 40 da suka gabata. Sannan suna taimakawa wajen ayyukan ci gaban ƙasa a bangarori daban-daban. Har ila yau, Brigadier Janar Hussein Salami ya kaddamar da wasu shirye-shirye na kyautata ayyukan dakaru na sa kai na Basij a yau din. A rana irin ta yau ce dai shekaru fiye da 40 da suka gabata, Imam Khomeini Kudisa Sirru wanda ya kafa jumhuriyar musulunci ta Iran ya ba da umarni umarnin kafa dakarun sa kai na basij na raunana a kasar gwamnatin kasar pakistan ta musanta labaran da wasu kafafen yada labarai suka yada na cewa za ta kulla hulɗar jakadanci da hanci kasar isra'ila tashar talabijin ta bar tv a nan tehran ta nakalto kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar pakistan zahid hafiz chowdhury yana faɗar haka a birnin islamabad a jiya talata chowdhury ya kara da cewa prime minister kasar ta pakistan imran khan ya rika ya bayyana matsayin gwamnatin kasar dangane da hanci kasar isra'ila da kuma falastinu matukar dai ba a warware matsala da ke tsakanin yahudawa da kuma falasɗinawa ta yadda falasɗina suka amince da abin da aka basu ba to ƙasar pakistan za ta ci gaba da goyon bayan al'ummar falasɗinu kafin haka dai kafafen yada labarai da dama sun yi hada jita-jitan cewa gwamnatin ƙasar pakistan za ta kulla hulɗa jakadanci da hamce ƙasar isra'ila bayan ziyarar da prime minister Hamci ƙasar isra'ila netanyahu ya kai ƙasar saudiya ya kuma gana da muhammad bin salman yarima mai mai jiran gadon ƙasar ta saudiya ofishin fadar shugaban kasar tunisia ta ba da sanarwar cewa an tsawaita halin kota kwana a bangaren harkokin tsaron kasar na tsawon wata guda a duk faɗin kasar kamfanin dillacin labaran isna na kasar iran ya nakalto ofishin shugaban kasa na kasar tunisia yana ba da wannan sanarwar a safiyar yau laraba ya kuma kara da cewa wannan halin zai ci gaba har zuwa ranar 25 ga watan disamba mai zuwa tun ranar 24 ga watan nuwamban shekara ta 2015 ne da gwamnatin kasar ta tunisia ta kafa dokar dokar ta ɓaci a dufaɗin ƙasar bayan wani harin ta'addanci da aka kai a babban birnin ƙasar wanda ya yi sanadiyar mutuwa da kuma raunata mutane talatin har ila yau a wani harin da 'yan ta'adda suka kai kan wata motar bas dauke da sojoji masu gadin fadar shugaban ƙasa a birnin tunis a lokacin ya kai ga mutuwar sojoji goma sha biyu da kuma raunata wasu masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran gwamnatin kasar jordan wacce ikon kula da masallacin al-aqsa da ke birnin kudus na kasar falastinu ke hannunta ta ba da sanarwar cewa ba za ta amince da duk wani sauyi wanda gwamnatin hamshe kasar isra'ila za ta yi wa masallacin ba kamfanin jillacin labaran awun na kasar jordan ya nakalto kakaki ma'aikatar harkokin wajen kasar daifullahi ali Al al-fa'is yana faɗar haka a yau laraba ya kuma ƙara da cewa ƙofar babul magriba da kuma titin da ya shigo zuwa masallacin daga ƙofar za su ci gaba da kasancewa kamar yadda suke kamar yadda kuma hukumar unesco ta amince da hakan daifullah ya ƙara da cewa tun shekara 1967 ne da yahudawan sahiyoniya suka kwace iko da ƙofar babul magriba sannan a shekara ta dubu kuma ta mayar da aikin shigo da baƙi 'yan yawon bude ido wanda ba musulmi ba zuwa hannunta gwamnatin kasar jordan ce aka ɗorawa nauyin kula da wurare na ziyara na musulmi da kuma kiristoci a masallacin al'aksa na birnin kudus tun shekara ta 1948 miladiya ministan harkokin wajen kasar yemen ya bayyana cewa shigar kasar iran cikin harkokin siyasar kasar zai taimaka wajen dawo da zaman lafiya ne a kasar hisham sharif ya bayyana haka ne a yau a lokacin da yake hira da kafafen yada labarai a birnin sana'a babban birnin kasar ya kuma kara da cewa wasu kasashen duniya suna ganin kasar iran tana son bata zaman lafiya a kasar yemen ne amma wannan ba gaskiya ba ne don a iya sanin sa gwamnatin kasar iran ita ce ta isar da sautin mutanen kasar yemen zuwa kasashen duniya sannan yana fatan za ta taimaka wajen ganin kasar yemen ta zauna lafiya sannan ta zama yantacciyar kasa wacce za ta ci gashin kanta a dukkanin al'amuran mutanen kasar tun cikin watan maris na shekara ta 2015 ne dai gwamnatin kasar saudiya ta jagoranci kawancin wasu kasashen larabawa goma inda suka farwa kasar yemen da yaƙi da sunan mai da tsohon shugaban kasar ta yemen wato abdurrabbu mansur hadi kan kujerar shugabancin kasar masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan masu sauraro sai a sake gyara zama da mu a shirin na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shirin da a cikin samu kan yi dubi a kan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a wasu daga cikin kasashen nahiyar afirka ko kuma batutuwa da suke da dangantaka da nahiyar ta afirka a mataki na kasa da kasa a yau shirin namu da allah zai dubi ne a kan batun halin da ake ciki a yankunan arewa maso gabacin najeriya da kuma da ake samun bayanai dangane da yadda 'yan ta'adda suke tsananta kai har-haransu musamman akan jami'an tsaro na soji wanda suke gudanar da ayyukan na tabbatar da tsaro a waɗannan yankuna a cikin jihar borno musamman da kuwa da irin bayanan da ake samu daga rundunar sojan najeriya akan kaddamar da har-hare akan sansanonin 'yan ta'adda ɗin da jiragen yaƙi za mu yi dubi akan wannan batu da kuma jin mahangar masana akan harkokin tsaro da yadda suke yin nazari akan wannan lamari da kuma bayyana mafita da shawarwarinsu ga mahukunta akan wannan batu sai a biyo musanna a hankali a cikin shirin To madalla a cikin 'yan kwanakin nan da an samu bayanai akan yadda wasu mayakan 'yan ta'adda suka kaddamar da hare-hare waɗanda suka yi sanadiyar salwantar rayukan sojoji akalla shida da kuma jikatar wasu kimanin goma a garin baga wanda hakan kuma ya zo ne a daidai lokacin da shi kansa gwamna zulum na jihar borno ya kai wata ziyara ta rangadi a garin nibaga domin ganin yadda ake rabon kayayyakin taimako ga ɗimbin mutane wanda sa koma muhallansu yanda wasu bayanai ma ake cewa an kai wa tawagar gwamnan hari amma gwamnatin jihar borno ta musanta waɗannan rahotanni tare da tabbatar da cewa gwamnan zulum ya koma gida lafiya ba tare da fuskanci wata matsala ta tsaro a hanyarsa ba wannan yana zuwa ne a daidai lokacin da rundunar sojan ta najeriya take fitar da bayanai lokaci zuwa lokaci akan irin nasarorin da take cewa tana samu akan mayakan masu da'awar jihadi a cikin shirin namu na yau da da allah muna tare da dr audu bulama bukarti masani akan harkokin tsaro daga jami'ar london a kasar birtaniya Dr. bayan yi maka lale marhabin a cikin shirin namu a yau ma za mu so mu ji ta bakinka akan abubuwa da suke faruwa iraniyawa a wannan yanki duk wada irin matakan da dakarun sojan najeriya din suke ɗauka domin murkushe waɗannan 'yan bindiga shin a ganin ku dakta gazawar takamaimai daga wani bangare take domin kuwa gwamnati ta ce tun daga lokacin da aka fara ɗaukar matakai fiye da shekaru biyar su gabata zuwa yanzu an samu nasarori masu tarin yawa wajen dawo da tsaro a wannan yanki gurgudan iko ya kuke kallon lamarin to gaskiya ne tun da wannan gwamnati ta zo kamar yadda na ce shekarun farko-farko an samu nasarori amma sai suka zama wasu nasarori na wacin gadi aka bar kungiyar ta farfado shi kuma yanzu tamkar ana maganin ƙaba ne kai na ƙara kumbura kuma kamar yadda na yi magana a baya zarge-zarge sun yi yawa sosai cewa akwai waɗanda suke amfana da wannan wato yaƙi wajen azurta kansu a cikin sojoji da 'yan siyasa wato manyan sojoji da 'yan siyasa shi ya sa matsalar ta kici ta yawa sannan mun san cewa kiraye-kiraye sun yi yawa daga al'ummar da ake wa abin da sojojin da ake mulka da 'yan majalisun da al'ummar suka zaba da ma 'yan najeriya baki daya cewa shugaba muhammadu buhari ya tsige waɗannan shugabannin na sojoji da suka shekara biyar yanzu sun shiga na shida ba tare da sun taɓaka abin a zo a gani ba an yi ta kiraye-kiraye cewa a cire su domin a maye gurbinsu da waɗansu zakakurai waɗanda za su kawo ƙarshen matsalar. To kaga idan ya zama akwai zarge-zargen cin hanci da rashawa waɗanda ba a bincika su. Sannan kuma ya zama ana ta kiraye-kiraye akan mutanen nan shi shugaban ƙasa ya sha kulatun ɓangaro da wannan kiraye-kiraye to lalle akwai matsala. kuma wato babban matsalar da shi shugaban kasar ya fuskanta shi ne zai fito ya dinga jawabi daga abuja cewa ana nasara amma inda yake samun wannan rahoto shine daga hannun su sojojin da ba sa so a cire su shugabannin sojojin nan dai da ake wato ta suka cewa sun kasa tabuka abin a zo a gani su ne suke kai masa rahoto shi kuma a matsayin shi na shugaba ba zai dau matakan tabbatar da wannan rahoto da suka kai masa ba ba zai tuntubi waɗanda suke ƙasa ba ba zai saurari gwamnan ba ba zai saurari 'yan majalisa ba ba zai saurari waɗanda ake kashewa ba kawai sai ce ai sojoji sun ce masa ana nasara saboda haka ana yi saboda haka wato waɗannan zarge-zarge suna da ƙarfi an daɗe ana yin su an yi ta kiraye-kiraye a cire su shugabannin nan shugaban kasa ya ki sauraron kowa ya kuma bar su cewa lalle waɗannan shugabannin na sojoji wato su ne za su ci gaba ko ana so ko ba a so ko al'ummar sun yadda ko ba su yadda ba ko 'yan majalisun da suke wakiltan al'ummar sun ji daɗi ko ba su ji daɗi ba ko su sojojin da ake mulka aka kai su gurin suna sai da ransu suna jin daɗin shugabancin waɗannan mutane ko ba sa jin daɗi shi dai shugaban ƙasa ya ce ya ji ya gani su za su ci gaba. To dakta ina mafita take dangane da wannan matsala wacce shawara ce kuma ake da ita ga gwamnati da kuma su bangaren jami'an tsaro musamman waɗanda suke tafiyar da wannan aiki. a waɗannan yankuna ai mafita ta farko ita ce gwamnati ta yadda akwai matsala a bar karerayi a bar yaudara a bar farfaganda cewa an yi nasara an doke wannan kungiya don ba a doke ta ba a yadda cewa akwai matsala domin idan baka yadda cewa kana da cuta ka kai kanka gurin likita ba to ba yadda za ka yi ka magance wannan cuta in har baka yadda tun da farko cewa kana da cutar ba abu na biyu shine a samar wa sojoji isassun kayan aiki na makamai da kayan tattara bayanai da kuma na'urorin wato sadarwa isassu kuma a kula da lafiyarsu da abin da za su ci da kuma kayan da za su saka sannan a kula da iyalinsu sojoji waɗanda suke mutuwa a cikinsu lalle ne a girmama su a nuna cewa gwaraza ne ta yadda waɗanda su suke da rai su ma za su nuna ƙwarewarsu amma idan ya zama ana kashe sojoji sannan gwamnati ta dinga ma ɓoye gawawakinsu to sauran sojojin da suke gurin ana ƙara kashe musu gwiwa ne saboda haka lalle ne a samar da isassun kayan aiki sannan a kula da lafiya da walwalar su sojojin da wato suke gurin suna yaki abu na uku ba za a iya magance matsalar boko haram ba sai an tabbatar da cewa an samu isasshen haɗin kai tsakanin ƙasashe hudu ƙasashe hudun nan na najeriya nijar kamaru da chadi inda 'yan ƙungiyar suke zuwa suna ɓuya. domin a da an samu wannan haɗin kai amma yanzu wannan haɗin kai ya samu mummunan rauni saboda gwamnatin chadi ta yi koke-koke a watanni biyu uku da suka gabata shugaban ƙasarsu ya yi ta bayanai cewa shi kaɗai yake ɗaukan nauyin sojojin ƙasa da ƙasa sannan kuma sojojin shi ne suke ta wahala najeriya da sauran kasashe ba sa ba da gudunmawar da ya dace saboda haka ya ce zai janye sojojin shi aka yi masa magana ya ce to zai ci gaba amma kaga bai ce zai ci gaba da ba da kudade ba idan ko ba kudade ba za a iya yakin ba in ba makamai ba za a iya yakin ba to matsalar rashin haɗin kai tsakanin kasashen nan shine idan najeriya ta kai manyan hare-hare akan yan boko haram misali a wannan mako abin da suke shine sai su zirare su koma bangaren wato kasar chadi a kuma ka'idar dokar kasa da kasa sojojin najeriya ba za su iya shiga kasar chadi su yi ba kaga da sun kore su daga najeriya sai su dawo su dinga rawa suna murna cewa sun yi nasara bayan wannan kungiyar ba wani abu bane chadi suka tafi idan chadi ta kai harin ta ita ma to shikenan sai su zirare su shige kamaru idan kamar ce take hari sai su zirare su shige dazukan Nijar. kaga babbar ai babban abin da ya kamata ka yi idan kana so ka yi nasara a kansu shine waɗannan ƙasashe hudu duka su zauna su tsara kai hada-hada lokaci guda sannan kuma su kai wannan hare-hare lokaci guda ta yadda za a yi musu tara-tara ya zama ta ko'ina wato an yi musu daurin huhun goro amma matuka ba za a yi haka ba to za su ci gaba da barin wato ƙasa ɗaya ne su koma dajin wata ƙasar in aka gama hare-haren su koma inda wato suke so su koma abu na hudu lalle ne a magance zarge-zargen cin hanci da rashawa da ya yi katutu a harkar sojan kuma idan har ba za a isa isassun eh, wato cikakken bincike a tabbatar da cewa duk wanda yake da matsala yake da wato bunu a gindin shi an cire shi daga matsayin shi an kuma kawo mutum mai nagarta an maye gurbin shi ba to haka za a yi ta yi a yi ta fidda kudade a yi ta kashe mutane waɗansu suna azurta kansu suna dariya a gefe. sannan abu na biyar shine shugaban ƙasa ya saurari koke-koken da mutane suke yi cewa a canza waɗannan shugabannin sojoji an yi shekara shida da su ba su magance wannan matsalar ba inda za su iya da sun yi a waɗannan shekarun da suka yi saura kamata a ba mu waɗansu dama a ga su ma rukon ludayinsu matuka haka bar su to haka dai matsalar za ta ci gaba sai dai mu ce Allah ya kiyaye sannan abu na ƙarshe lalle ne su sojoji su haɗa kai da al'umma zarge-zargen cutar da al'umma da ake ma sojoji ta hanyar wato cin zarafinsu ko karɓan kuɗaɗe a hannunsu da sauransu lalle ne su daina idan suka samu alaka mai kyau da al'umma to za su iya samun wato bayanai masu matukar amfani wanda zai taimaka musu wajen yakin da suke yi amma idan suka ci gaba da korar al'umma ta hanyar musguna musu da cutar da su to haka za a yi ta yi wato ba za a kai ƙarshen wannan matsalar ba. to masu saurari barka mu da sake saduwa to madalla to jama'a masu saurari ganin cewa lokacin da muke da shi da ya riga ya riske mu dole anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yardar Allah godiya ta musamman ga dr bulama bukarti masani akan harkokin tsaro daga jami'ar london a kasar birtaniya wanda kasance tare da mu a cikin wannan shiri to kafin saduwa ta gaba da dar allah a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya kuma ga kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma waɗanda suka zo cikin wasu littattafai waɗanda suka hada da littafin da stanley rastan na atila shahid mutahari ko kuma cikin littafin matnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. To madalla idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun fara magana dangane da haihuwar fiyayyen halittu manzon Allah Muhammad da Abdullah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda muka yi alkawali a yau za mu yi magana dangane da alamun haihuwarsa wa'anda suka hada da hasken da kowa ya gani a daren haihuwarsa a Makka da kuma wasu wurare a duniya yahudawa da kiristoci wa'anda aka ba wa littafi kafin manzon allah sallallahu alaihi wa ya bayyana a makka suna da labarai daga annabawansu wa'anda suke dauke da alamu da kuma lokacin bayyanar manzon allah sallallahu alaihi wa da kuma inda zai bayyana malaman tarihi sun bayyana cewa yahudawa da kiristoci sun shiga kasashen larabawa ne tun asali don neman wurin da manzon allah sallallahu alaihi wa zai bayyana a cikin kasashen larabawa a kusa da duwatsun faran wanda su ne duwatsun makka sai kuma yahudawan wanda suke zaune a madina a lokacin kamar yadda wasu ayoyin alkur'ani suka bayyana kakanninsu sun dawo madina ne don abin da suka sani a cikin littattafansu daga wajen annabawansu kan cewa manzon ƙarshe kuma cikamakin annabawa zai zauna a garin banda haka wasu malaman tarihi sun bayyana cewa a daren haihuwarsa fadar kisra ɗaya daga cikin manya-manyan sarakuna na zamani ta girgiza haka kuma a ƙasar farisa wutan da suke bautawa a lokacin wanda ya kai shekaru dubu ba a kashe shi ba ya mutu banda haka akwai wani tafki wanda ake bautawa a garin sawata shi ma a ƙasar farisa a lokacin ya bushe a daren haihuwarsa sai kuma yanayin da ƙasashen larabawa suke ciki a lokacin haihuwar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da farko a makka mafi yawan mutane jahilai ne ba sa iya rubutu ko karatu banda haka suna bautawa gumaka daban-daban wa'anda fitattu daga cikinsu sun hada da hubal da lata da uzza da manata banda haka shugabannin makka a lokacin azaluman shugabanni ne wa'anda suke ci da gumin marasa karfi daga cikinsu mata ba sa da matsayi a wajensu don rayuwarsu ta yaƙi ce duk ƙabilan da ta fi ƙarfi sai ta kwashe dukiya da kuma kama wasu 'yan kabila a matsayin bayi suna binne 'ya'yansu mata da ransu don a wajensu haihuwar mace kamar haihuwar musiba ce don mata ba sa iya kare kansu a lokacin yaƙi wasu sukan haɗa mata a cikin gadon da iyaye suke barwa 'ya'yansu don haka jahilci ya game ko'ina a ƙasashen laraba a lokacin sai dai akwai 'yan kaɗan waɗanda suka iya fasahar rera waƙoƙi amma ba na rubutu ba waɗanda suke yin alfahari da kuma nuna fasaha da iya magana a cikinsu suna da wasu tarurruka a shekara-shekara inda suke bayyana wannan fasahar kasuwar Okaza na ɗaya daga cikin kasuwannin da laraba a hijaz a lokacin suke gudanar da irin wannan gasa a cikin jawabin da jafar rahabi talib salamullah alaihi ya faɗa wa sarkin habasha na lokacin wato najashi ya yi bayanin irin halin da suke ciki kafin allah ya aiko da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin inda a cikin bayaninsa ya zo da batun cewa sun kasance suna bauta wa gumaka suna yanke zumunci suna cin mushe suna kwacewa marasa ƙarfi dukiyarsa sai allah ta'ala ya tado manzo a cikinsu wanda da yake umurtansu da sada zumunci da barin mummunan halaye da barin nuna ƙarfi ga raunana da kuma sauransu amma a karan kansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da khatimin annabci a bayan kafadarsa tun ranar haihuwarsa wacce wata alama ce wanda Yahudawa suke gane shi da shi sun zagaya gidajen mutane a Makka da gewayensa a lokacin suna bincike don gano gidan da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma ba su gane shi ba alkur'ani mai girma ya bayyana cewa Yahudawa da Nasara sun san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda suka san 'ya'yansu da don abin da suka gada daga annabawansu na sifofinsa haka kuma idan yana tafiya cikin daji ko a tsakanin duwatsu suna masa sallama assalamu alaikum ya rasulallah a lokacin da ya zauna a wajen halimatu sa'adiyya albarkansa ta shiga cikin gidan bayan zuwansa ta bakin amirul muminin ali ibn abi talib alaihi salam a cikin hudubarsa ta 192 cikin littafin najil balaga mai suna qasi'a yana sifanta yarantar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda yake cewa a wani wuri a cikin hudubar Allah ya gwama tare da shi mafi girman mala'ika daga cikin mala'ikunsa tun bayan yayansa yana shigar da shi hanyar ɗaukaka da kuma nuna masa halaye masu kyau na duniya dare da rana don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tun yana gidan Halimatu Sa'diya Allah ya zaɓi mafi girman mala'ika daga cikin mala'ikunsa yana tare da shi yana yana koya masa rayuwa ta annabawa da kuma manzanni masu sauraro a nan zamu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu dora daga inda muka tsaya tahir amin yake cewa a huta Lafiyar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ga dr abdulkadir mubarak ɗauke da shirin sana fatoyin musulunci fatawoyin musulunci الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين جماعة ما صرروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساك سادوا أتكين وانا شري نامو نفتوي مسلمشي wannan shiri na fatoyin musulunci kamar yadda muka sani muna ƙoƙari ne mu fito da wasu fatawoyi musamman ta ɓangaren abin da ya shafi fikihu fatoyi da aka bayar dangane da wasu al'amura na yau da gobe kuma mafi yawa ko kuma mafi girman dogaranmu su ne fatoyin da sayyidul qa'id sayyidul aliyul khamina'i hafizahullah ya yi bayani dangane da al'amura da suka shafi fatoyi na ayyuka na rayuwa baki daya amma dai mafi girma mukan dogara ne bisa tambayoyi waɗanda aka bujiro masa da su a kuma yin ainihin tsokaci na cewa su masu tambayoyin suna so ne su ji fatawarsa dangane da waɗannan al'amura to saboda haka yau ma kamar yadda muka saba za mu shiga binciken fatoyinsa dangane da waɗansu al'amura na rayuwa yanzu zan fara ne da wata ainihin fatawa da aka nema daga gare shi wannan fatawa da aka nema ta shafi al'amari na yin sallar nafila ne wato sallar nafila a lokacin da mutum yake tafiya hala tafiyar nan za ta iya zama a kafa yake tafiya ko a kan mashin yake tafiya ko kuma a cikin jirgin sama ko a jirgin ruwa ko kuma a cikin mota to tambayar shine cewa shin a lokacin da mutum yake tafiya a irin waɗannan abubuwa da muka ambata mutum zai iya yin sallah ta nafila fa ba wai zancen sallar wajibi ba a ba sallar farilla ba sallar nafila mutum zai iya yin sallah irin wannan yanayi na tafiya to fatawan saidul khamenei hafizahullah shine cewa lalle ya inganta mutum ya yi sallan nafila a lokacin da yake cikin tafiya a kafa yake tafiya ko a cikin wani abu misali jirgin sama mota hatta keke ma da mashin za ka iya yin sallah ta nafila a lokacin da kake tafiya to sai mai tambaya ki cewa to yaya ake ita wannan sallah to fatawan saidul khamenei dangane da yadda ake sallah a cikin hali na tafiya sai yake cewa to bisa fatawansa yake cewa ba tare da ka lura da al'amura na alƙibla da farko dai ba sharaɗi ba ne cewa an za ka yi wannan sallah ta nafila a lokacin da kake tafiya ba sharaɗi ne sai ka fuskanci alkibla ba wannan sharaɗin babu shi abin da ake so kurin ya zama kana da tsarki kana da alwala sannan a lokacin da kuma kake tafiya ɗin lallai in ka ji cewa kai duk da ce ni matifi ne ya kamata ai ina da alwala to bari na yi sallah ta nafila ga Allah subhanahu wa ta'ala sai yake cewa kurin sai ka yi niyya tabbatuwarsa kenan in ka yi niyya za kuma ka yi takabiratul ihram wato kabbarar harama kana yin kabbarar harama sai ka shiga karanta ainihin alhamdu wato suratul fatiha da kuma in ka gama sai ka karanta sura to an kai wannan sai yake cewa zancen ruku'i din da sujada za ka iya yi ta hanyoyi biyu ɗaya daga cikin biyu za ka iya ruku'i ɗinka ka yi shi ta hanyar ishara kana tafiya da kanka za ka iya yi ka sa kanka ka yi alama ka yi ruku'u sannan daga baya sai ka ɗago sannan kuma sai ka sake eh, sanya kanka ya tafi ƙasa a wannan lokaci ya zama na ƙasan da ya yi ya fi na ruku'u wato kama ka yi alama kana sojada kenan to haka za ka yi haka idan da wannan sallah ka yi sallama kana cikin tafiya ɗinka a keke kake a mashin kake a cikin mota kake a kowane hali babu kuma sharɗi bane sharaɗi sai ka fuskanci alƙibla wannan shi ne yadda ake yin sallah ainihin ta nafila a lokacin da mutum yake tafiya to hanya ta biyu kuma ba irin wannan da zaka yi da kanka wato kanka ya zama shine zaka yi ruku'u da ka za kuma ka yi sujada da kanka kana yin ishara ba sai ce da ido ma za a iya yi idonka ka yi ishara da idonka ka yi alamar ruku'u ka yi ishara da idonka ka yi alamar sujada bayan ka karanta ainihin fatiha da sura in ka yi haka haka yi sallama wannan shi ma za ka iya yi to waɗannan hanyoyi shine fatawa ɗin sayidul khamina'i dangane da ainihin sallan nafila a lokacin da mutum yake halin tafiya to sai kuma wata ainihin ita ma tambaya da wani ya bujo da ita yake kuma neman fatawa ta sayyidul khamenei a kan wannan tambaya da ya bujo da ita tambayar kuwa ita ce cewa mutum wanda ya kasance ya karbi kyauta wannan kyauta din da ya karba daga wani mutum ya karbi kyauta din amma shi wannan wanda ya ba da kyauta din bashi ne ake bin sa, bai biya bashin ba sannan wannan abun da yake tattare da shi ya kuma ba da kyautarsa shi wanda ya karɓi kyautar kuma ya san cewa wanda ya bashi wannan kyautar wannan kyautar bashi ce amma bai ma biya bashin ba to ya zai yi to tambayar sai yake cewa ni ne na karɓi kyauta a wajen wani mutum kuma na san shi wannan mutumin ya sayo wannan kyautar ne a wani shago kuma bai biya mai shagon ba to bayan ya bani kyautar ba a daɗe ba sai ya mutu ba tare da ya biya kuma wannan mai shagon ba shin ni da na karɓi kyautar zan iya yin amfani da wannan kyautar duk da na san ba a biya kuɗin ba to wannan shi ne tambayar to fatawar saidul yi a nan dangane da wannan al'amari sai yake cewa to lallai ita wannan kyauta idan dai wanda ya baka ita ya bayar ne kafin ya mutu ya ba da kyautar to kyautar ta kyautu sannan kuma kai da aka bawa kana da yanci ka yi amfani da ita ko da bayan mutuwar nasa ne ko da ko ka san cewa bai biya wanda ya siyo abun a gurinsa ba to su kuma iyalin mamacin abin da za su yi kurin shine cewa a cikin abubuwan da ya bari na dukiya kafin a raba gado sai su yi kokari su fitar da kuɗin wannan mai shago da ba a biya shi ba su je su biya shi amma kai da ka karɓi kyauta kyauta ta yiwu za ka iya zuwa kai amfani da kyautar ka ba ainihin za a ce ba ta yiwu ba ko kuma za ka ji tsoron cewa da bai biya ba kuma ya mutu kai ma ba za ka yi amfani da abin da ya baka kyauta ba yace a'a ba haka bane saboda haka fatawarsa ita ce cewa za ka yi amfani da abin su kuma dangin mamacin sai ka sanar da su ka san cewa wannan kyauta da ya baka bai biya wannan mai shago da ya siyo wannan abu ba saboda haka su kuma sai su fitar da wannan bashi din daga cikin kuɗin da ya bari ko dukiyar da ya bari kafin a raba gado. to wannan ita ce fatawa ta sayyidul khamenei hafizahullah dangane da irin wannan al'amari to akwai wata fatawa ita kuma da ainihin wani ya tambaya dangane da rantsuwa iji cewa menene hukuncin yin rantsuwa ba da Allah subhanahu wa ta'ala ba ko kuma rantsuwa da wani Allah fatawan sayyidul khamenei sai yake cewa irin wannan rantsuwa da wani Allah misali rantsuwa da alkur'ani ko kuma rantsuwa da imam Hussein ko rantsuwa da wani wali ko rantsuwa da manzo sallallahu alaihi wa sallam wato dai duk wata rantsuwa da mutum zai yi ba da Allah subhanahu wa ta'ala ba to wannan rantsuwar rantsuwa ce wadda in mutum ya saba ta yaki yin abin to ba shi da wani abu na kafara a kansa tunda ba da Allah ya rantse ba kuma dama ma a cikin musulunci an hana yin rantsuwa da wani Allah to abinda kurin yake tattare da fatuwan sai kamune a nan sai yake cewa wannan rantsuwar da aka yi ta ba da Allah ta'ala ba ba a ɗauke ta a cikin rantsuwa ta shari'a ba ba ta zama rantsuwa ta shari'a ba saboda haka idan mutum bai aiwatar da abin da ya rantsi a kansa ba to lalle wannan babu kafara a kansa to amma sai yake cewa wannan irin rantsuwa bai kamata mutum ya yi ta ba bisa ƙarya domin in ka yi ta bisa ƙarya to ka aikata haramun domin ka san cewa irin wannan rantsuwa din ba rantsuwa ce ta shari'a ba sai ka yi ta don ka yaudari jama'a to in ka yi irin wannan rantsuwa ka aikata haramun duk da cewa in ka yi ta din ba kuma ka aikata abin da ka rantse a kansa ba babu kafara to amma bai kamata mutum ya yi ta ba domin ya zama ya shiga cikin wani hali na musamman ya kasance ya yi kan karya ba so yake aikata abun da yake rantsuwa akan nasa ba to ya yi haramu to al'adar waɗannan su ne fatoyi waɗanda za mu iya bujuro muku da su a wannan shiri namu na yau dangane da fatoyin musulunci da fatan insha Allahu a shiri na gaba za mu bujiro da wasu fatoyi din waɗanda suka shafi al'amuran mu na yau da gobe a cikin wannan addini namu na musulunci wa sallallahu ala muhammadin wa alihi al-athhar ya imam al-mursalin ya mustafa ya shafi'a al za mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau shirin da ke leko muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a sassa daban-daban na duniya da kuma yin sharhi kansu to da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya a shekaran jiya ne dai kafafen watsa labaran haramtacciyar ƙasar isra'ila suka fasa kwai da kuma tada ƙura bayan da suka sanar da labarin wata ziyara ta sirri da firaministan haramtacciyar ƙasar benjamin netanyahu ya kai kasar saudiya inda ya gana da yarima mai jiran gado na kasar muhammad bin salman da kuma sakataren harkokin wajen amurka mark pompeo da ke ziyara a saudiyar duk da cewa dai daga baya ministan harkokin wajen saudiyan ya musanta labarin amma dai wasu jami'an isra'ilan sun sake tabbatar da wannan ganawa to wannan batu dai shine abinda shirin namu na yau zai yi dubi cikinsa don ganin ce manufar wannan ziyara da kuma wani sako ake son isarwa da dai sauransu to haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance to masu saurare barkamu da sake saduwa kamar yadda muka faɗi a farkon shirin labarin da kafafen watsa labaran haramtacciyar ƙasar isra'ila suka watsa na wata ziyara ta sirri da firaministan haramtacciyar kasar benjamin netanyahu ya kai kasar saudiya da ya gana da yarima mai jiran gado na kasar muhammad bin salman da kuma sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo wanda a lokacin yake ziyara a saudiyan ya ta da kura sosai a yankin gabas tsakiya musamman a kafafen watsa labarai na zamani inda da dama suka nuna damuwa da kuma rashin jin daɗi da kuma yin tofin alatsi ne ga wannan ziyarar kafafen watsa labaran isra'ila da sun bayyana cewa firaministan haramtacciyar kasar benjamin netanyahu ya tafi saudiya din ne a shekaran jiya lahadi a asirce don ganawa da yarima mai jiran gadon na saudiya muhammad bin salman da kuma sakataren harkokin wajen amurka mark pompeo da ke ziyara a wancan lokacin a can saudiyar kamfanin dalancin labaran reuters ya ce gidan rediyon kan da kuma wani rediyon a sojojin haramtacciyar kasar isra'ila ne suka bada wannan labari inda suka ce a ranar lahadi ne dai firaminista na tinyahun wanda yake samun rakiyar shugaban kungiyar leƙen asiri ta isra'ila mossad yossi cohen wanda ke jagorantar kokarin da ake na kulla alaka tsakanin isra'ila da kasashen larabawan ya tafi saudiya din don wannan ganawa to duk da cewa dai daga baya saudiyan ta bakin ministan harkokin wajenta faisal bin farhan cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na twitter ya musanta wannan labarin yana mai cewa babu wani irin gana wadda ta gudana tsakanin jami'an saudiya da na isra'ila to sai dai kuma wasu manyan jami'an haramtacciyar kasar Isra'ila sun sake tabbatar da wannan labari na ganawar da su waɗancan kafafen watsa labarai din suka bayanar daga cikinsu kuwa akwai ministan ilimi na gwamnatin yankin yahun kana kuma kusa a jam'iyyar lekot wanda ya tabbatar da wannan ganawar da ta gudana hakanan shi ma ministan yaƙi na isra'ila ben gans ya tabbatar da faruwar ganawar inda ya ce bayyanar da labarin a kafafen watsa labarai wani lamari ne mai hatsarin gaske kai hata ma shi kansa firaministan haramtaccen ƙasar isra'ila na yahun, da aka tambaye shi kan lamarin bai musanta faruwar hakan ba sai dai kawai cewa ya yi a halin yanzu baya son magana kan wannan lamarin to dukkanin waɗannan abubuwa a wajen wasu masana wasu abubuwa ne da suke tabbatar da wannan ganawar sai dai kawai a halin yanzu isra'ilawan ba sa son su sanya saudiya din musamman shi bin salman din cikin wani yanayi na tsaka mai wuya don ko wannan ganawar wani lamari ne da al'ummar musulmi da na larabawa ciki kuwa har da na ƙasar saudiya din ba za su amince da shi ba kamar yadda za a iya ganin hakan tun ba a je ko ina ba daga irin martanin da al'ummomi daban-daban suke nunawa ga wannan ganawar musamman ƙungiyoyin falasinawa waɗanda irin waɗannan alaƙa tsakanin kasashen larabawa da isra'ila din lamari ne wanda ya shafe su kusan kai tsaye da a ce ga misali kungiyar hamas ta maya a falasinu ta bakin mai magana da yawunta sami abu zuhuri ta bayyana ziyarar a matsayin wani lamari mai hatsarin gaske yana mai kiran mahukuntan saudiyan da siwa al'umma bayanin abin da ya faru don ko a cewarsa hakan wani cin mutunci ne ga al'ummomi kana kuma yin karan tsaye ne ga haƙoƙin al'ummar falasinu ita ma kungiyar jihadi islami cikin wata sanarwa da ta fitar ta yi tir da kasar saudiyan saboda daukan bakuncin na tinyakun da ta yi tana mai cewa hakan yana iya zama share fage ne na cigaba da wuce gona da iri kan al'ummar falasinu al'ummar musulmi da kuma wajajen masu tsarki na musulunci nan ma kuma sauran kungiyoyin gwagwarmaya na falasinawa da sauransu na kasashen musulmi da larabawa su ma dai sun ta bayyana ra'ayinsu da kuma yin allah wadai da wannan ganawa to duk da cewa dai a hukumance isra'ila bata fito ta tabbatar ko kuma kore labarin ba a hukumance duk da samun wasu kafafen watsa labaransu na isra'ilan kenan da suka fito suka faɗi wannan labarin sannan wasu jami'an kuma suka tabbatar da hakan wasu suna ganin irin wannan shirin da hukumar sahaniyawan ta yi wani lamari ne da ke nuna cewa sun ji daɗin fitar da wannan labarin watakila ma da hannunsu a cikin wurin fitarwa don kuwa a ganin su hakan wata alama ce da ke nuni da share fagen shirin kulla alaka tsakanin saudiya da isra'ila kamar yadda lamarin ya faru a ƙasar sudan inda jami'an sudan ɗin suka dinga musanta ganawar sirri da ke gudana tsakaninsu da na isra'ila a wasu lokuta a baya a wasu lokacin hukukutan kuma a bayyana cewa an yi wannan ganawar wato labarai dai masu karo da juna wanda manufar hakan shine ganin irin martanin da mutane da su mayar idan wani abu makamancin hakan ya faru kamar yadda za mu gani a sudan din a halin yanzu akan da aka sanar da kulla wannan alaka duk da cewa a baya jami'an sudan din sun musanta irin wannan ganawar ta farko don haka ne da dama din suke ganin cewa wannan wani lamari ne na share fagen irin yanayin yadda za a ga mai da martanin da mutane za su yi dangane da irin wannan alaka da ake kokarin kullawa din ta bayan fage wanda kuma ke kokarin fitowa fili tsakanin gwamnatin saudiya din da haramtacciyar kasar ta isra'ila masana al'amuran yau da kullum suna ganin cewa matuka dai labarin wannan ganawar ya tabbata to kuwa hakan wani kokari ne da sakataren harkokin wajen amurka da kuma gwamnatin trump ke yi na ganin an shigo da saudiya din cikin kasashen da za su kulla alaka da haramtacciyar kasar isra'ila da kuma kawarwa bin salman da damuwar da yake fama da ita dangane da irin abin da zai biyo bayan wannan kulla alaka musamman daga wajen al'ummomin kasarsa shirin ma musamman daga wajen 'ya'yan gidan sarauta na ali sa'ud waɗanda ba sa ga maciji da shi wataƙila ma hakan ne sanya aka ba wa kafafen watsa labaran isra'ilan damar faɗin wannan labarin don ganin irin menene zai faru wani irin mai da martani ne al'ummomi da su yi ga wannan lamarin wanda haka din zai iya tabbatar wa binne salman din ko kuma kwantar masa da hankalinsa akan abin da ake kokarin kullawa wanda kuma shi na daga cikin abubuwan da aka nuna cewa yana daga cikin abubuwan da suke damunsa menene wato irin yanayin yadda martanin da mutane da su nuna To wani abin da ke ƙara ƙarfafa wannan labarin kuma shine irin mahangar shi kansa bin Salman ɗin dangane da kulla alaƙa da Isra'ila wanda a fili yake cewa baya kore yiwuwar hakan kamar yadda kuma yake bayyanar da ra'ayinsa na cewa Isra'ilawa din suna da haƙƙin mallakar ƙasar su kamar yadda kuma ya yi na'am da alakar da ƙasashen haɗaɗɗen daular larabawa bahrain da kuma sudan suka kulla da isra'ila kai wasu rahotannin ma suna cewa shi ne kan gaba kuma shine kan uwar gami wajen kwadaitar da irin waɗannan kasashe kulla alaka da musamman kasashen bahrain da kuma sudan wa obama kuma ga kalaman baya bayanan da ministan harkokin wajen saudiya din yarima farhan yake yi da ke cewa saudiya din ba ta da matsala da kulla cikakkiyar alaka da isra'ila matukar da ta kawo su kawo bayanai da kuma su da ake gani wanda tun a wani lokaci masu ma kansu falaisina din sun yi watsi da waɗannan kalamai nasa to wani abin da kuma ke kara karfafa labarin wannan ganawar da aka yi tsakanin Netanyahu da su waɗannan da shi bin Salman da kuma sakataren harkokin wajen Amurka a Saudiya din shine kayan da Trump ya sha a zaben shugaban kasar Amurka don ko cikin 'yan kwanakin dai bin Salman din da ita kanta Saudiya suna cikin damuwa ainin sakamakon wannan faduwar zaɓe da Trump ya yi wanda ya kasance shugaba mai goyon bayan Saudiya da kuma ƙarin ba da karfi ga shi bin Salman din. don haka faduwarsa a zaɓe wani lamari ne da ya sanya saudiya ɗin cikin damuwa ainun don haka a halin yanzu saudiya take neman duk wata hanya da ta cire kanta daga wannan damuwa da take ciki ciki kuwa har da kokarin kullawa ko kuma karfafa alaka da wasu kasashe da suke wannan yanki wanda da dama da suna ganin kokarin kyautata alaka da turkiya da bin salman din yake a halin yanzu wani lamari ne da ke alama wani wata alama ce ta wannan abin da ake faɗi sannan kuma da kokarin da yake ganin cewa idan har ya samu wata dama kulla alaka da haramtacciyar kasar isra'ila alaka ta yi karfi to wannan ma zai bashi daman faɗi a ji da kuma daman tabbatar da karfinsa ko da kuwa wata gwamnati mai zuwa ta amurka din ta zuwa ta gwamnatin biden din babu bayan da ta yi da shi akan wannan lamari to ala kulli hal koma dai menene shin an tabbatar da gaskiyar wannan labarin ko ba a tabbatar ba wani lamari da babu kokonto cikinsa shine cewa irin waɗannan lamura wasu abubuwa ne da ake aiwatar da su don share fagen faruwar wani lamari mai mahimmanci da ake son ya faru kamar yadda muka yi ishara da irin hakan wanda ya faru a kasar sudan inda aka fara fitar da irin waɗannan labarai da ƙarshe dai sai ga abin da ya faru wanda ya daidai da abin nan da hausawa suke faɗin cewa idan kaga kare na shi na takalmi to kuwa ɗauka zai yi ta masu saurare na aka muka karshen abin da zamu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma a saduwa ta gaba kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masu saurare tahir amin raji ya zo domin sake karanta mana labarin duniya amma takaice. babban hafsan hafsoshin sojojin kare juyin juya hali musulunci na kasar iran irgc a takaice brigadier janar hussein salami ya bayyana cewa yaƙi da kasar iran ya fita daga cikin jerin zaɓin da makiyan kasar iran suke da shi don fuskantar ta majiyar muna musulunci ta iran tana kalto salami yana faɗar haka a yau laraba a lokacin da yake jawabi a taron hotunan bidiyo na zagayowar ranar kafa rundunar mayakan sa kai ta basij a nan birnin tehran salami ya kara da cewa dakarun basij sun taimaka sosai wajen kare kasar Iran daga makiyanta tun bayan kafa ta shekaru fiye da 40 da suka gabata sannan suna taimakawa wajen ayyukan ci gaban ƙasa a ɓangarori daban-daban. Har ila yau Brigadier Janar Hussein Salami ya kaddamar da wasu shirye-shirye na kyautata ayyukan dakaru na sa kai na Basij a yau din. A rana irin ta yau ce dai shekaru fiye da 40 da suka gabata Imam Khomeini Kudisa Sirru wanda ya kafa jumhuriyar musulunci ta Iran ya ba da umarni umarnin kafa dakarun sa kai na basij na raunana a kasar gwamnatin kasar pakistan ta musanta labaran da wasu kafafen yada labarai suka yada na cewa za ta kulla hulɗar jakadanci da hanci kasar isra'ila tashar talabijin ta first tv a nan tehran ta nakalto kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar pakistan zahid hafiz chowdhury yana faɗar haka a birnin islamabad a jiya talata chowdhury ya kara da cewa prime minister kasar ta pakistan imran khan ya rika ya bayyana matsayin gwamnatin kasar dangane da hanci kasar isra'ila da kuma falastinu matukar dai ba a warware matsala da ke tsakanin yahudawa da kuma falasɗinawa ta yadda falasɗina suka amince da abin da aka basu ba to ƙasar pakistan za ta ci gaba da goyon bayan al'ummar Falastinu. kafin haka dai kafafen yada labarai da dama sun yada jita-jitan cewa gwamnatin ƙasar pakistan za ta kulla hulɗa jakadanci da hamshe ƙasar isra'ila bayan ziyarar da prime minister Hamci ƙasar isra'ila netanyahu ya kai ƙasar saudiya ya kuma gana da muhammad bin salman yarima mai jiran gadon ƙasar ta saudiya to da haka muka zo ƙarshen shirmu na wannan lokaci amma kafin mu yi bankwana da ko baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma gobe da safe idan mai duka ya kai mu mu kwana lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu